karfe shida agogon najeriya yanzu kamar da kasar chadi karfe biyar agogon gmt da kasar ghana masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da safiyar litinin 19 ga watan almuharram shekarar 1445 bayan hijira tafiya ta annabi musallawa ne sunan dogarin garin yanzu zuwa birnin madina wanda daidai da bakwai ga watan agustan 2023 miladiya sunana muhammad tudun fulani ga takaitattun labaran kamfanin mai a najeriya npc ya ce an samu karancin siyan man fetur da lita miliyan 18.5 a kowace rana kamfanin ya ce an fuskanci karancin man fetur din ne tun watan yuni da kuma hakan ya faru a watan yuni bayan da aka sanar da shirin man fetur a najeriya tsohon gwamnan jihar kano kuma sabon shugaban jam'iyyar apc a najeriya ya ce ya buƙaci sanata rabiu kwankwaso da ya koma jam'iyyar apc ganduje ya bayyana hakan ne yayin ganawa da manema labarai a daren ranar asabar ya ce a halin yanzu shine mai wuka da nama a cikin jam'iyyar hukumar hana da farcen miyagun kwayoyi a najeriya ndlea ta ce ta kama wasu mata da miji na kogi dauke da kunshin hodar iblis da nufin tafiya kasar indiya mai magana da yawon hukumar finyibawa fi ne sanar da hakan a ranar lahadi ya ce an kama mutanen ne yayin da ake tantance su domin tafiya kasar indiya ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun yanke hukuncin zanga-zanga domin jan hankalin gwamnati don cika musu bukatunsu matakin hakan ya biyo bayan dakatar da albashin ma'aikatan wanda tuni suke tsaka da yajin aiki sanadiyar rashin samar da yarjejeniya su da gwamnatin tarayya tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar niger an samu tsaiko da koma bayan kasuwanci a arewacin najeriya mutane da ke kan yankunan da aika da ke bakin iyaka sun koka bayan da aka jibge jami'an tsaro wanda hakan ya kawo tsaiko a cikin al'amuran yankunan duka duka anan mu ka labaran a madadin edita abubakar mutala ibrahim ni muhammad fulani